to sai dai kuma duk da wannan ƙari na miliyoyin dalolin ƙasar amurka da babban bankin najeriya ke bayarwa ga bankunan 'yan kasuwa da kuma masu hada-hadar kudaden ƙasashen ƙetare duk mako har yanzu farashin kuɗin ƙasar ta amurka na ci gaba da hawa ne a kan takardar kuɗin naira ko da yake dai a can baya an samu karyewar takardar kuɗin na dala daga kusan naira ɗari biyar da ake musayarsa a farkon wannan shekara to ko muke harfar da wannan kwangaba kwan baya tambayar kenan da newa alhaji bello datti wani masanin tattalin arziki da hada-hadan kudaden kasashen ketare da ke nan lagos wani sa fara'in dala yake sama yake kasa saboda yanayin masu karban kaya masu neman kaya yau din sai da wani ya zo da kuɗi da yawa yana neman dala can kamfanin yana nema can individual nema saboda haka idan ya yawaita neman sai dole fara'in ya yi sama kuma da zarar an ce ba a neman ta sai ga farangi ya koma yin yin kasa shi ne dalili kuma sannan yanzu abin da yasa dole ma farangi yin kasa saboda central bank ta ba da dubu ashirin a yau to idan za ta ba da dubu ashirin ashirin ko ta kara iya zama arba'in har zuwa hamsin to tabbas dala za ta dawo kamar ɗari uku sun zuwa da hamsin. to sai dai kuma a cewar babban bankin ta najeriya ta ɗauki wannan mataki na ƙara yawan dalolin ƙasar amurka da take bayarwa ne a duk mako musamman ga masu fita zuwa ƙasashen ƙetare da rajistan makarantu da kuma lafiya da kuma wasu kayayyakin kasuwanci da ba haramta shigo da kayayyakin nasu cikin gida Najeriya ba to sai dai kuma duk da wannan mataki da bankin ke dauka masu masana'antu a Najeriya suna ganin har yanzu dai da sauran rana a kaba kamar yadda shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar masu masana'antun sarrafa kayayyakin gona na Najeriya Chief Eric Omofia ya shaida mani mun ce suna bada ban taba gani ba wanda suka ce suna bada dubu dara dubu dari da talatin da daya har yanzu ban gani ba yana ganin su gaskiya kudin da asara ba su baka ba ba su baka interest man eh, dara naka ba gaskiya tabbatar da muna so ba wai dara kawai saboda mun riga mun kace kudi mai yawa ana biya ka ji ana biya eh, interest na banki ba mu da karni yanzu ko a naira ma dora irin mu irin Najeriya yanzu dai a inda masana tattalin arziki da sauran 'yan Najeriya ke ci gaba da yin nazari gaba da matakin na babban bankin Najeriya na ƙara adadin kuɗaɗen dalar ƙasar Amurka a cikin gida a waje dai kuma fatan gwamnatin ta Najeriya shine na ƙara yau yawan kudaden da take samu daga cinikin man fetur wanda ya karye a kasuwan duniya babban yaji firamare amurka daga lagos